بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم في وجه سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a muna cikin karatun littafin a addurar bahiya التمييز بين الناجية والقاوية من كرة hazir umma, yau za mu tashi shafi na talatin da shida daga ƙasa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريف الخوارج وتعريفنا خوارج عرف أهل العلم الخوارج بتعريفات ما أبو تعلمي سنية تعريف الخوارج ده تعريفي دبن دبن منها الأول كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه وتدقت في تعريف ده أكيم خوارج دم تمن ده ya yi tawaye ga shugaba na gaskiya wanda al'umma suka yi ittifaki a gare shi yusamma kwarijiyan. ana kiran shi khariji kullu rabo duk mutumin da ya yi tawaye ga shugaba na gaskiya wanda jama'a suka yi ittifaki ga wannan shugaban sai aka samu wani mutum ya ƙi biyayya ga wannan shugaba ya yi tawaye a gare shi ana kiran shi kharijiyan sunan shi kenan an gane ko jam'in shi khawarij na'am sawa'un kana al-khuruj fi ayyam as-sahaba ala al-a'immati ar-rashidin shin daidai ne wannan tawaye a zamanin sahabbai ne A yi tawaye ga khulafa'ur rashidun misali mutum ya musu tawaye to ko da zamanin sahabbai ne aka samu wani ya yi tawaye ga ainihin a'imma ar Rashidi? to wannan sunan shi khariji أم كان بعدهم على التابعين بإنسان والأئمة في كل زمان كوكما يقوكما يكسر شيء تاوايا باين سني أنغانيكو ينتاواي غاينجن تابعين بالإنسان أنغانيكو da kuma shugabanni a cikin kowane zamani in mutum ya yi tawaye ga shugabanni a kowane a kowane lokaci ana kiran shi khariji al-milal wal na imam a ashahar sani na'am saniyan sana na biyu wa rasa bin wajen rahimahullahu alkhawari da bi annahum humul ladina ankaru ala aliyin radiyallahu anhu at-takim sannan al'allama ibn hajar al-asalani rage magulla ya yi ta'arizi na ainihin khawari cewa su ne waɗanda suka yi inkari ga aliyu bin abi radiyallahu anhu suka yi masa inkarin ta hakim din nan ko satin da ya wuce mun yi bayanin takin, to sun masa inkari game da wannan takin din da ya yi wa tafarra'u minhu sannan sun yi bara'a daga aliyu cewa babu ruwansu da aliyu bin abi talib radiyallahu an wa min usmana wa zurriyatihi sannan kuma sun yi tawaye sun yi sun yi bara'a daga usman da kuma zuri'ansa wa qataluhu kai sun ma yake su sun yaki aliyu bin abi talib sun yaƙi Usman da zuri'arsa. to waɗannan masu wannan fahimta ana kiran kiransu khawarij tsohon أطلقوا Idan ku sun wawaita, kafirta su sun zama to تو A gane idan waɗannan mutane suka saki kalmar kafirci ga ainihin Usman bin Affan radiyallahu anhu suka saki kalmar kafirci ga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to waɗannan sun zama to gulat daga cikin khawarij kenan in ba su kafirta ba amma sun nuna babu ruwansu da Usman babu ruwansu da Aliyu bin Abi Talib sun zama to khawarij kawai amma sun ce babu ruwanmu da Usman saboda kafiri ne shi wa yazillah babu ruwanmu da Aliyu bin Abi Talib saboda kafiri ne shi an gane sannan matsalar takim din nan wanda Aliyu yayi shi ma Aliyu a nan wajen yayi kuskure to wayannan ana kiran su khawarij kawai ba gullat ba na'am salisan mu duba cikin littafin hadayin sari fi muqaddimati fatahil bari shafi na 459 to wannan shine tarihi na biyu game da khawarij na'am ah, salisan sannan na uku وأبو الحسن الملتمي يرى أن أول الخوارج المهجمة الذين ينادون لا حكم إلا لله sannan أبو hassan almalabi shi yana ganin cewa wato lalle farkon kawari su ne almuhakkima su ne wa'annan masu cewa la hukuma illa lillah allazina yunaduna masu kira suna cewa la hukuma illa babu hukunci sai ga Allah an gani kaga wannan magana magana ce ta gaskiya babu hukunci sai ga Allah idan mutum yana kira zuwa ga irin wannan yaya za ka dauka cewa lallai abin da yake kai ne yana kan gaskiya ne an gani tunda ya gaya ma babu hukunci sai ga Allah ya yi daidai da magana Allah inda da hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya hukunci baya wajen kowa sai wajen Allah kuma Allah ya yi umarni kada a bauta ma kowa sai shi da saboda haka sai suna cewa la hukuma illa lillah to abin da suke nufi aliyu gina bi dalibi ya kafirta saboda ya hukunta mazaje a cikin addinin Allah aliyu gina bi dalibi ya hukunta abu musa al-ash'ari sannan kuma muawiya ya hukunta amr bin al-as misali to wannan wai da aliyun da mu'awiya sun hukunta maza mazaje ai babu wani hukunci sai ga Allah an gane wannan ko to saboda haka sai ya zama to wannan shine taken su duk inda suka taru zaka ji suna faɗin wannan kalma la hukuma illa lillah to mutumin kuma da yake da karancin fahimta wanda kwakwalwar shi ba ta aiki sosai yana jin wannan kalma sai su ba shi sha'awa ke mutanen nan ba su da wani abu face kishin addini ba su da wani tunani face a tsaye da hukuncin Allah an gane amma kuma idan ka raka su a hankali a hankali sai ka ga wannan kalma ta yi gaba sun yamma suna furta wannan kalma ne kawai don su cimma burinsu an gane wannan kaga wannan ya yi daidai da da'awan ƴan uwan musulmi na Najeriya su ma ai irin wannan ne yayi babu hukunci sai ga Allah tsarin mulkin Najeriya gutu ne gaba ɗaya hukumar Najeriya gutu ne a dawo zuwa ga hukuncin Allah da aka rasa su a hankali a hankali sai aka ga ashe gaba ɗaya suna so masu rusa hukuncin Allah ne suna so su kawo tsari ne na shi'anci tsari na kafirta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tsari na inkarin alkur'ani cewa alkur'ani bai cika ba tsari na ainihin wato abubuwa da dama da ake zuwa shigo da shi wanda sun yi karo da addinin musulunci an gano wannan ko amma duk mutumin da ya ji wannan kalma a bakin sa ba zai ji kalmar nan zanzan yadda ka san shedan wanda yake wa qasama huma inni lakum la binan nasibi shedan ya rantse wa annabi adam da hawwa'u wallahi bi a gare ku ina daga cikin masu nasiha wallahi nasiha nake muku ku ci wannan itaciya in kun ci wannan itaciya rayuwarku za ta yi kyau za ku dawwama za ku zama duka wani mala'iku an gano wannan to irin wannan yana faruwa ka ga magana zanzan amma kuma manufarta ba zanzan din ba wa iyaz billah ويقولون علي رضي الله عنه كفر بجعل الحكم الى musa موسى الاشعري رضي anhu? عنه وان mutane yan muhakkima yan khawarij nan suna cewa aliyu radiyallahu anhu kafara cewa aliyu radiyallahu anhu ya kafirta saboda ya sanya hukunci zuwa ga abi musa al-ash'ari radiyallahu an wala hukuma illa lillah alhali babu hukunci ga kowa sai ga Allah kaji irin nasu fahimta kenan dan adam in an sanya shi ya zama to wakili wajen yanke hukunci an yi rida alhali Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya tabbatar mana ana iya hukunta mazaje a cikin addinin Allah ko kafin da ya wuce mun kawo ayoyi akan haka mun kawo ayoyi idan wato da ainihin da miji da mata suna rikici an kasa sulhunta rikicin an buga an buga an kasa gane mai gaskiya daga mara gaskiya al'amarin ya bai an kasa ganewa ya ga ce mai ba in kimtun shi bai nihi ma ba ba a su ma min ahalihi wa ma min ahaliha in yurida islahani wa fiqillahu bainahuma kaga Allah ya nuna idan kuna jin tsoron safani tsakanin iyali abu ya yi kamari an kasa gane yadda za a yi tsakanin tsakaninsu to fa ba a su haka ahali wato a aiko da ainihin mai hukunci daga bangaren iyalan mijin sannan wa haka ahali ha, da mai hukunci bangaren matan sai a kira su a ce su zauna su hukunta abin da ya dace kaga Allah ya kira su biyu hakaman ko to wayannan kuma sun ce ba a hukunta ɗan adam a cikin addinin Allah Ga shi Allah shi da kansa a cikin Alƙur'ani ya hukunta mazaje to yanzu kaga kuma za su yi ma da awon sun haddace ƙur'ani. za su yi ma da awon su din nan ƙur'ani ke amma ga ga aya a cikin Alƙur'ani, amma kuma ba su ma fahimce shi ba ko sannan kuma ga ayan nan inda Allah yake magana cewa magana wajen farauta din nan ya ayu allazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithla ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum kaga shi ma wannan aya ya nuna ma'abota adalci daga cikin ku su za su yi hukunci idan mutum ya kashe farauta sai Allah shi da kanshi a cikin Qur'ani zai hukunta mazaje a cikin addinin Allah kaga ɗan khawari sun yi kama da yan ke kenan yan qur'ani masu cewa su mabiya alqur'ani ne masu cewa sun fi kowa sana alqur'ani sai kaga ga aya kusa da su suna kama kame a gari Allah shi yayi فرقة الخوارج سميت خوارج لخروجهم على علي رضي الله an ita ƙungiyar khawarij an kira ta da suna khawarij saboda yin tawayen ga Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an yawmal hakamai wato ranan wannan hukuncin nan da ranan hakamai din nan ranan da Aliyu ya wakilta Abu Musa shi Muawiya ya hukunta a Muawiya ya hukunta Abu Musa al-Ash'ari shi Mu'an shi Usman bin Affan ya hukunta wa Aliyu bin Abi Talib Aliyu bin Abi Talib ya hukunta Abu Musa al-Ash'ari sannan shi kuma wato muawiya ya hukunta amru bil as na'am ah, hina wal hukma wa qalu la hukma illa billah lokacin da suka kyamaci wannan hukuncin suka ce babu wani hukunci sai ga Allah wato aliyu da ya hukunta mazaji haka nan muawiya duka gaba ɗaya sun yi ah, hudu wa min ahli al-ilmi mai يرجع بداية الخوارج إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم daga cikin ma'abuta ilimi akwai wanda yake dawo da farkon khawarij yana dawo da shi zuwa ga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wai cewa farkon khawarij sun fara ne zamanin manzo sallallahu alaihi akwai masu wannan fahimta wa yaj'alu awwal al-khawarij zal quwaisara at-tamimi suna sanya farkon khawarij shine wa isra a tamimi an gane wai shine farkon dan khawarij a duniya ga baki daya wa hadha ar-rajul i'tarada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ismati zahab kana kad uhida bihi ali radiyallahu alaihi min al-yaman me yasa suka kira shi farkon khawarij suka ce wannan wannan mutumin wato yayi jayayya da annabi ya kitawa manzo sallallahu alaihi wasallam fi ismati zahabin a cikin wani rabo da annabi ya yi na zinari annabi ya yi rabo na zinari a sai ya zamanto rabon nan da annabi ya yi bai ma wannan mutumin daɗi ba yadda annabi ya raba abin shi mutumin ba haka ya so annabi ya raba ba to da ya ga annabi ya raba ba yadda ya so ya raba ba kai tsaye an ce kana karba asabihi aliyu karba asabihi aliyu min al-yaman wato zinari wanda aliyu ya aiko da shi daga yaman lokacin da annabi ya tura aliyu zuwa yaman sai aliyu ya samo zinari sai ya kawo shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah ya raba shi to wannan raban bai yi ma wannan bawan Allah dadi ba zil sara at-tamimi an gane ko sai cewa annabi idin fa innaka lam ta'dil kai adalci domin kai ba kai adalci ba haka ya faɗa ƙwaro babu kunya a gaban taron jama'a ya iya buɗe baki ya kalli mutum kamar manzan Allah shugaba masu adalci sai ya ce masa ka yi adalci domin kai ba ka yi adalci ba to idan mutum ya duba wannan kaga za a iya buɗe baki a kira manzan Allah mara adalci to idan mutum ya kira ka da wannan sai ga ashe ba matsala ba ne an gane shugaban masu adalci na duniya gaba ɗaya wani ya kalle shi ya kira shi azzalimi to kai awa ba za a kira ka azzalimi ba misali an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga manzan Allah za su ce to da har wannan mutumin ya gaya ma annabi wannan magana a gaban taron jama'a to shi ne farkon khawarij نعم وممن يرى هذا المذهب ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس daga cikin masu ganin wannan mazhaba wato cewa wannan shine farkon kawaris akwai ibn al-jawzi Allah ya masa rahama a littafin sa talbisu iblis ah, al-khamis na biyar wa min al-ulama man yara anna nashhat al-khawarij بدأت بالخروج على عثمان رضي الله عنه daga cikin malamai akwai wanda yake gani cewa lallai tasowar khawarij ya fara ne lokacin da aka yi tawaye ga Usman bin Affan su ba sa ganin shi a matsayin khawarij ya faru a zamanin manzon Allah a wannan zulku ya kira wasu malamai ba su dauke shi farkon khawarij ba kuna da wannan ko sun dauka cewa farkon khawarij sun shirewa shine waɗanda suka yi tawaye ga Usman bin Affan radiyallahu anhu ina ahdathu fitnata allati addat ila qatlihi radiyallahu an. lokacin da suka kirkiro fitina wanda fitinan nan ya janyo kashewa ya janyo kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu mulman wa udwana saboda zalunci da kuma ƙetar iyaka sun zargi Usman radiyallahu anhu da cewa ya nada ainihin yan uwansa an gane ko ya naɗa su akan mukamai na gwamnati ya naɗa danginsa da abin da ya kama da wannan sannan kuma suka zarge shi da ainihin zalunci da abin da ya kama da wannan daga baya har ya zama su zo sun bai tawaye har ya zama sababin kashe shi ومن الذين نهجوا هذا المنهج شارع الطهاوية ابن عبد العز الهنفي daga cikin wanda suka bi wannan hanya akwai mai sharhin tahawiya shine ibn abul iz ko ibn abdul al-hanafi wannan bawan Allah a yana daga cikin masu ra'ayin cewa khawarij sun fara ne zamanin Usman bin Affan radiyallahu anhu وقد أطلق ابن كثير على القوماء الذين خرجوا على الخليفة العادل عثمان بن عفان اسم الخوارج حقيقة العلامة ابن كثير يا واويتا ga wa'annan gauga suna ce gauga wawaye ga wasu wawayen mutane waɗanda suka yi tawaye ga khalifa mai adalci Usman bin Affan an gane ka duba an kira shi khalifa mai mai adalci amma waɗanda mutane sun kira shi azalimi har ma sun ce lalle ya sauka saboda azalimi ne shi har wannan ya zama to sababin kashe shi an gane wannan ko to haka sun yi tawaye ga shugaba mai adalci Usman bin Affan to sai ainihin Ibn Kathir ya wawaye samu waɗannan mutane sunan khawarij ku gane mu duba cikin bidaya wannan haya ke na ƙarƙashin wannan ibn kafir yana ganin wa'annan mutane da suka yi tawaye ga usman su ne farkon kawari an gane wannan ko kaga kenan an samu sabani ga fahimtar su wane ne farkon kawari kenan wasu na ganin zamanin manzo wannan mutumin da ya jingina ma annabi zalunci a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin wato waɗanda suka jingina ma Usman bin Affan zalunci har ya zamanto sun kewaye gidansa suka hana abinci shiga fada suka hana ruwa shiga fada har suka zamanto sababin kashe shi to wasu duk suna ganin cewa wannan shine farkon kawari an gane wannan to kaga akwai fahimta na wajen guda uku kenan muka fahimta ba akwai masu ganin zamanin Aliyu ne kawai suka fara wayannan almuhakkima din nan masu cewa la hukuma illa lillah akwai masu ganin su ne farkon kawari sai ga na biyu zamanin annabi wannan zilkuwaisira shi ne kakan duk wani kawari akwai na uku zamanin usman bin affan ne aka samu kawari to yanzu ya za a yi wanne ne ba wanne ne ba yanzu wane ne za mu ce shi ne farkon kawari kenan su daga shi malamai kowa ya yi rubuce-rubuce ya kawo irin nashi gurjojin dangane da wannan al'amari na'am qultu sai na ce wallazi tarajjahu indi wallahu a'lam wato abin da yayin rinjaye a wajena ko da yake wallahu a'lam أن الذين أنشأوا الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يو للي وإن دسك كيركيرو أكيد خوارج سوني وإن دسك ga Ali بن Abi Talib رضي الله عنه وإن سوني أصل الخوارج بسبب التحكيم ده سبب هو أن التحكيم لعدة umur. wannan mun faɗi wannan ne saboda al'amura da yawa akwai dalilai da yawa da suka hukunta haka din al'awwal dalilin farko jama'a jama'atun fi shaklin ta'ifatin laha tijahuha siyasi E, eh, kasance wasu jama'a ne fi shakali ta'ifatin suna cikin siffan wasu ƙungiya wanda suna da irin nasu fahimta na siyasa su nan mutane da ta yi kawai ga aliyu su wato jama'a ne cikin suna da siffa na ƙungiya wanda kuma ƙungiya tana da wani fahimta na ta na siyasa na musamman kowanne daga cikin sun ne su su daya cewa farko dai ali bin abi talib ya yi rida sa'annan kuma na biyu tun da ya yi rida ya cancanta ya sauka jinin shi ya halarta. sannan duk sahabban da suka taimake shi wajen wannan yaƙi su fure ne sannan ta ɓangaren mu'awiyar shi ma ya yi rida saboda dukkan su gaba ɗaya sun yarda da sake an gane wannan ko ka ga duba su kungiya ne wanda suna da wata fahimta ta siyasa irin ɗaya siyasa ce bai ɗaya kuma wannan siyasa ta ta'allaka ne ga kafirta duk wani mutumin da ya saba ma ra'ayinsu an gane wannan ko na'am wa ara'uha al-khassa kuma suna da ra'ayinsu ke bantacce kowanne daga cikin su akwai fahimtar shi wato suna da fahimta bai ɗaya نعم بخلاف ذي القويصر الذي da وتمرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وحده sabanin shi zulkuwaisira wanda ya yi tawaye kuma ya kangare wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ya tawaye kuma shi kadai ya kangare bai zo ya kare jama'a ya musu tarbiyya ya basu ainihin wani fahimta na musamman ba وبخلاف الغوغاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه Usman to wayannan wayannan wawaye da suka yi tawaye ga Usman me yasa na anan a a matsayin ba a ba a ganin su a matsayin haka saboda su ɗin nan ba su da wani tsari bai ɗaya su dai kawai abdullahi bin saba shi ne ya zo ya yi musu famfo da ya musu famfo ya sa musu ra'ayi na ƙin usman bin affan radiyallahu an wanda dukansu ba zai yi kace wai duwa yannan mutanen gaba ɗaya kace aqidan su dai bane na. kawai mutane ne wanda aka yi musu famfo irin na siyasa zan kawo misali irin a Najeriya misali yanzu A yi wa 'yan Najeriya famfo kan Buhari sai zama to dan Najeriya da Kirista da Musulmi da masu bautan gunki da waye sai a nuna musu Bukhari fa zalunta ku yake yi sai a musu wani irin bayanai ka san mutumin da yake so yayi fada da kai ya san irin yadda zai kulla maka sharri an gane za su tsaya su tsara bayani wanda in mutum ya ji bayanin zai ɗauka da gaske ne an gane sai su kunshe shi wanda in suka tsara shi in ba kana da basira ba za ka iya ganewa ba mutane a nan wajen sai a tsara ko gashi mafi yawan mutane dama hankalin sa mai rauni ne dan bayani kadan kai zai kaga mutu da wawaye da saboda haka shi abdullahi bin sama ya tsara mutane amma ba wai dukkan su manufofin su ɗaya bane ba kamar irin wannan taro na zamanin aliyu ba na Khawarij wanda suke da fahimtar la hukuma illa lillah an gane wannan ko to ana ganin su dai wayannan mutane sun taru mafi yawan su wawaye ne ba wai suna da wata manufa ba ne kawai an tara su ne ana so a yi amfani da su a kifar da su da sarkin musulmi shi ne usman bin da radiyallahu an an gane ko to shi ya sanya ba a sanya waɗannan mutane daga cikin kawari don ba su da irin fahimta na kawari na cewa ainihin mai aikata kaba'ira ya yi ridda jinin kaza ya halarta irin wannan tsari ba su da shi kawai dai ba sa son usman ya yi mulki kuma an musu bayanai ƙarya da gaskiya su kuma sun gamsu shi ya sanya suka zo suka zartar da wannan abin suka ainihin kashe mutumin kirki ta hanyar propaganda wa iyaz billah fa innahum aidan laysu kadhalik to su ma ainihin wayannan mutane su yan tawaye na Usman su ma ba haka su ba الثاني نبي كونهم اهدفوا اثرا فكريا عقديا واضحا wato kasancewa mutanen zamanin Aliyu sun farar da wani irin tasiri na tunani tunanin nan na aƙida wanda yake a bayyane ko ya fahimta ko sun farar da wani irin tunani wani irin tasiri na tunani ko wani irin gurbi na tunani na aƙida wanda yake a bayyane mai wannan gurbi na aƙida la hukuma illa billah babu hukunci sai ga Allah sa'annan kuma suna ta ginuwa duk wanda ya saba Allah ya yi rinda duk wanda ya kaza suna da nasu akida da tsari wanda duk mai bin su aka yi an gane ko fatamayyazu bi zalika an ghairi sai suka bambanta da irin wannan fahimta nasu daga wanin su na'am wa yulhaqu bil khawarij kullu man shay'ahum ala afkarihi to amma kuma akwai wani hadisi hadisin zulkuwai sira a tamimi din nan lokacin da ya kawo kawaye ɗin, lokacin da ya gaya ma annabi wannan cewa ka yi adalci domin lalle kai ba ka yi adalci ba a lokacin nan wasu daga cikin sahabbai sun doki makarami sun doki takobi za su sare su sare shi irin umar annabi ya ce ku dakata ku kyale shi lalle daga cikin zuri'an wannan mutumin za a samu wasu mutane wanda ɗayan ku in ya ga karatunsu zai rena nashi in ya ga sallan shi in ya ga sallan su zai raina nashi an gani suna fita daga addini kamar kaza wannan ba zai nuna ɗaya eh, cewa wato a zamanin shi dai bai tara ba amma daga cikin zuri'ansa za a haifi khawarij ko daga cikin zuri'ansa shi ne zai haifi mutanen da suke da irin wannan fahimta din na bazan gani to zai iya ɗaukar haka amma irin wannan fahimta bai bayyana ba sai zamanin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu anan ne Aliyu bin Abi Talib yana tare da sojojinsa masu yawa kawai sai Ali fi Abi ɗalibi ya mutane sun fara daga murya suna la hukuma illa lillah lafiya suna shi yi ta kawai ka dawo kai kalmar shahada kuma ka dawo ka gyara shi da ka tuba ga Allah yace kan me yace saboda ka hukunta mazaje a cikin addinin Allah a nan ne Ali ya fara ganin wasu mutane yan tawaye wasu malamai sun ce sun kai dubu arba'in wanda suka fita daga cikin sojojinsa cewa ba sa yin tare da shi sai ya dawo ya musulunta in dai bai dawo ya musulunta ba ba su ba na ba gani na wa yulhaqu bil khawarij kullu man shaya'ahum ala afkarihim wato ana riska da khawarij ana riskarwa da khawarij duk mutumin da ya raka su akan tunaninsu duk wanda ya raka su ya goyi bayan su akan tunaninsu kenan a wannan zamanin idan mun ga mutum yana kafirta mutum dan yayi ƙarya kai ƙarya ya ce kafiri ko ya ga mutum dan yayi zina ko ya sha giya ko ya saba alƙawari ya kira shi kafiri wanda ya fita daga musulunci kan kai tsaye za mu ce kana da fahimta irin na kawari ko ko mutumin da yake ganin ya halatta shugabanni a yi musu kawaye da makami ko da ba su kafirta ba kawai yana ganin da zarar shugaba ya yi kurakurai kawai ya halatta a ɗauki makami a ta yaƙan shi to sai mu ce shi ma wannan za a riskar da shi da kawari an gane wannan aha sharaka sharakahum fi ara'ihi fi ayi zaman ko kuma yayi musharaka da su a cikin ra'ayinsu a kowane zamani kowane zamani aka samu mutumin da ya daidai da su ko da baya kira kansa khawarij ko da ya kira kansa wato ahlus sunna wal jama'a ko da ya kira kanshi salafiya, kai kowane irin suna ya kira kanshi in har yana da fikira irin wannan to wannan ya zama to dan khawarij eh wallazi afadana zalika huwa al-imam ibn hazm al-andalusi wane ne wanda ya wanda ya fa'idantar da mu wannan wanda ya fa'idantar da mu wannan shine babban malami al ibn hazm al-andalusi al-zahiri wallahu ku duba shi wanda shi eh wallahu الثالث نأكو والحق الذي لا فيه أنه لا بد علينا أن نفرق بين ظهور هذه الفرق wato gaskiya zance na gaskiya wanda babu kokonto a cikinsa cewa lallai babu makawa a gare mu mu bambanta tsakanin bayyanan wayannan kungiyoyi na kawarij fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa zuhurihim fi ahadi usman da kuma bayyanan su a zamanin usman a bambanta wanda yanayin bayyanan a zamanin annabi ya bambanta da yanayin bayyanan su a zamanin usman ثم ظهورهم في عهد علي رضي الله عنه sannan kuma yanayin bayyanan su a zamanin Ali radiyallahu an وينبغي أن نفرق بين ظهور الخوارج على صور ما kuma ya kamata mu bambanta tsakanin bayyanan khawarij akan wani sura akan wani yanayi wa كفرقة لها آراء واتجاه قوي da kuma bayyanan su kamar wata ƙungiya wanda tana da ra'ayinta da fahimta mai ƙarfi kun to nan muna magana in an ce kawarik a zamanin aliyu su ne mutanen da suka bayyana kamar kungiya wanda tana da ra'ayinta da fahimtarta mai karfi a ina ka samu wayannan a wani zamani zamanin aliyu amma duk sauran zamanin ba a same su a matsayin ƙungiya da take da fahimtarta da kuma ra'ayinta mai ƙarfi ba misali ba samu ba sai dai kawai an ga wasu alamu ne na zamanin annabi an ga alama yana ce ma annabi kai yi adalci don ba yi adalci ba kuma ya ce shi musulmi ne ba eh kila sai annabi ce to kai bawan Allah idan ban yi adalci ba ni ne ba shugaban masu adalci idan har ban yi ba to waye zai yi to idan irin wannan mutumin ya tuhumci Usman ko ya tuhumci Ali bin Abi Talib to za a ce ya tuhumci biyayyen halitta ba ya ce biyayyen halitta azzalimi ne ha to kaga irin wayannan mutane akwai su to amma ana nufin khawarij bi ma'anar kalima wanda yana da ainihin aqidunsa da fahimtarsa da komai an gane na'am wa min haythu litija. da kuma ta bangaren fahimta wa huwa tashni'u ala al-mu'minin radiyallahu anhu shine munana sarkin mu'minai a bata mai suna a yi farfaganda a bata shi a wulakanta shi saboda a daina sauraren shi misali saboda ya zamanto ko da ya bada umarni umarnin bai da tasiri faqad zaharat bawajiruha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam ala yadi abdullah bin qaisara eh to irin wannan burkushin sa burkushin wannan na ainihin bata mutum ayi condemn din mutum ya zamanto bai da tasiri to irin wannan ya bayyana a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ta hannuwa ta hannun abdullahi zilkuwaisira kun ne? saboda wannan bawan Allah ya yi ƙoƙari ya nuna wa mutane cewa fa manzan Allah shugaban masu adalci ba adili ba ne to idan wannan magana ya samu amsuwa wajen mutane zai zama to duk wa'azin da manzan Allah ya yi ba zai yi ba tasiri ba to idan mutum ya samu dama yana ɓata malamai shi za aka ce mai ɓata malami yana da fahimta irin wannan ya zama to ya samu dama ya ɓata malamai ya ta a hankali a hankali yana ɓata su abin da yake so yana so maganganun malaman kasa yi tasiri idan malamin zai buɗe baki ya magana ta a azalimi ne shi malam wani ai zuwa abin da zai yi adar tasiri a wajena saboda malam wani ai azalimi ne malam wani ai ba adili ne malam wani yayi laifi kaza an gane wannan ko to duk irin wannan yana daga cikin fahimta na yan hawari su sun kware wajen lalata malami ta inda zai zama to malamin ba zai tasiri ba a wajen mutane da zaran an yi nasara wajen ɓata malamai aka ɓata musu suna aka jingina su zuwa ga zalunci to zai zama to duk magana da malami yayi ba zai tasiri ba to kuma ya zama to malami yana magana ba tasiri to karantarwar shi ma ba zai haifar da wani ɗa ido ba an gane to wannan yana daga cikin abin da miyagun mutane suke aikatawa wajen kokarin su lalata malaman sunna domin cimma wani burinsu na duniya sai ga wani ka ga ba dan saka ba ta malam wani in ka duba sai ka wani buri na duniya ne ne ma bai samu ba sai yana kokari ya amfani da wannan dama ya bata an gane wannan ko to kaga ko yira menene alaƙar shi da mai annabi ya maza annabi ya yi rabo ne rabon da aka yi rabo ne na abin duniya kuma annabi ya raba daidai amma shi a sa zalunci aka yi kaga ba wai abu ne wanda ya shafi addini wani abu ne wanda ya shafi duniya to mafi yawa daga cikin irin wayannan mutane yan awari hankalinsu ya fi karkata zuwa ga mulki hankalinsu ya kasa zuwa ga harka na duniya in sun samu duniya babu ruwansu da akida su burinsu kawai yaya za su samu duniya irin wayannan sai ga sun fi ƙarfi a wajen siyasa fiye da yadda suke da ƙarfi a wajen harka na ne harka na addini an fahimci wannan ko na'am ah, وفي زمن عثمان رضي الله عنه على يد اولئك الغوغاء فانا زمن عثمان رضي الله عنه واتو اكوي مونناوا sun yi ƙoƙari sun ɓata wa ainihin Usman bin Affan khalifa mai adalci wato sun ɓata mai suna ta hannun wa'annan wa wa'annan gaugawa mutane wa amma min hawaitu kauniha firqa laha tajammu'un wa qa'id wato amma ta bangaren kasance wasu kungiya wanda suna da irin nasu taro suna da irin nasu aqidu faqad zahara a ba'da takin to irin wannan wanda suna da irin taron jama'a su da kuma irin aqidun su to irin nan khawarij masu taron jama'a masu aqidu wanda kowa daga cikin mabiyan wannan shine aqidansa to wannan ya bayyana ne bayan Shi shine zamanin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu aka samu wayannan sun kuma su ne muke magana yanzu na'am asma'ul khawarij sunayen khawarij lil khawarij asma'un kathira su ɗan khawarij suna da sunaye masu yawa alaihim ulama'ul علماء wal Khawarij. to malaman firak su suka sanya musu wannan sunaye an gane su ma kansu Khawarij sun sanya ma kansu wasu sunayen su da kansu sun kira kansu da wasu sunaye yarduna bi ba'dha wa yunkiruna al-ba'd al-akhar yarduna bi ba'dha wato suna yarda da sashenta wa yunkiruna al-ba'd al-akhar sannan kuma suna inkarin wasu su ya khawarij daga cikin sunayen da ake kiransu sun yarda da wasu bangare daga cikin sunayen sannan kuma suna inkarin me wasu bangare daga cikin sunayen Na wa min hadhihi al-asma' daga cikin wayannan sunaye al-khawarij akwai al-khawarij wa huwa min ashhari asma'i yana daga cikin mafi shaharar sunayen wannan kungiya khawarij wa huwa al-ismu alladhi yashmulu jami'a firaqihim shine suna wanda ya kunshi duk kungiyoyin su gaba daya duk kungiyoyin su gaba ki daya ana kiransu wato khawarij hum yaqbalunahu ala asasi wato ma'khuzun min qawli Allah ta'ala su yan kawari suna amsan wannan suna in ka ce musu kawari za su ce na'am mu ne sun yarda da sunan kuma suna farin cikin an kira su da wannan sunan wato ta ainihin wato foundation wanda yake an ciro shi daga maganan Allah jalla wa'ala a gani sun ce ai wannan suna suna ne mai kyau Allah ne ma ya sa mana wannan sunan ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة duk wanda ya hijira saboda fi sabilillah zai samu ainihin mayar wata mai yawa mai faɗi a doron ƙasa ko kuma zai samu ainihin turmuza hancin kafurai mai yawa a doron ƙasa an gani idan har mutum zai yi hijira akwai mayar wata akwai wanda zai samu yarwa mai yawa mai faɗi a doron ƙasa saboda kasar Allah duniyar Allah tana da yawa idan an hana ka yin addini a nan ka tashi ka koma wajen da za a baka daman ka yi addini an gane wannan ko to saboda haka yin hijira idan idan mutum an hana shi addini zai samu mayalwata zai samu kuma turmi da hancin kafirai da yawa na'am wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih duk wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa yi yudrikuhu al sa’an sa'annan sai mutuwa ta riske shi a hanya faqad waqa'a ajruhu wa Allah hakika ladan shi ya auku wajen Allah wa kayan Allah ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai gafara mai rahama an gane ko kafin nan mai wajen jirala wa mai yakhruj lace ashe shi khawarij yana da asali Allah ne ya kira su da wannan sunan wa mai ƙuruci min yi muhajiran ila Allah wa rasulun suka ce yan kawari ai sun fito ne saboda ɗaukar kalmar Allah saboda ma'anan kawari masu fitowa domin yada addinin musulunci masu fitowa saboda jihadi fi sabilillah saboda haka wannan suna ba wai muni gare shi ba dan an kira mu yan kawari mun yarda mu yan kawari ne na'am fahiya tasmiyatu madinin suka ce wannan suna wato an bato ne na yabon, ai yabo ba ake wa takunu hadhihi tasmiyatu minhum sai ya zamanta wannan ambato na kawari daga gare su dai su suka samu kansu wannan sunan wa amma idza ukhilat tasmiyatu bi ma'na al-khuruj an al-a'imma amma idan aka dauki wannan ambatan da ma'anan yin tawaye ga shugabanni daukan makami a ce za a kifar da shugabanni aw wannan shine ma'anan kawari aw an nasi aw an din ko kuma yin tawaye ga mutane ko yin tawaye ga addini أو أن علي رضي الله عنه كما ينتهى علي رضي الله عنه فهي ولا شك تسمية ذم له وأن باب شك أنبتوني نظر جيجريز أغاني إن أنبت وأنن كما أنا زرجين سنيد وأنن ويكون مخالفوهم هم الذين سموهم بهذا الاسم sai ya zama to masu saba musu su ne wanda suka ambace su da wannan suna din bi itibari hadhihi al-ma'an lura da wayannan ma'anonin وهو ما سار عليه كثير ممن كتب عن هذه الفرقة to wannan shine abin da da yawa daga waɗanda suka yi rubutu kan wannan kungiya suka tafi a gare shi an gane ko wanda suka yi rubutu da yawa akan wannan kungiya sun tafi kan cewa mutane sun sa musu wannan suna ne saboda kasancewan suna zara takobi su yi tawaye ga shugaba in ya saba ma ra'ayinsu sannan kuma suna kafirta al'ummar musulmi min ulama al-firqi wa ghayrihi daga cikin malaman firaq da wasu su ala anna inkar al-khawarij ah, li hadhihi al-ma'ani inna ma hiya bi itibari annahum muqdiuna fiha akan cewa lalle inkarin khawarij ga wayannan ma'anoni kawai lura da cewa lalle sun yi kuskure ne a cikin ta an gane ko lalle sun yi kuskure ne ta hanyar daukar makamin da suke yi da shugabanni sun yi kuskure wajen inkarin da suke ma shugabanni akan mumbai da abin da ya kama da wannan to duk irin wayannan kurakuran su suka hukunta kira su da suna khawarij wa illa wa illa fa innal khuruj ala al wa ala nas in ba haka ba lalle yin tawaye ga shugabanni ko yin tawaye ga mutane aw ala ali radiyallahu an ko kuma yin tawaye ga ali radiyallahu an kanat sawaban haqqan wa sawaban fi nazrihi wato su a wajen su ya zama daidai ne kuma gaskiya ne kuma ya zama dacewa a cikin tunaninsu su suna ganin dan an yi tawaye ga aliyu to me ya laifin ku ai aliyu kafiri ne wani yanzu ya cancanci ai tawaye a gare shi an gane to su sun dauki wannan yin tawaye ga aliyu yin tawaye ga ainihin sauran mutane da suke yi su a wajen su ba laifi bane sawaban ne kuma haƙƙan ne shi kuma shi ne daidai a cikin irin nasu tunanin baka tuwar wani kawari baya ganin laifi dan ka ce masa kun kashe aliyu bin abi talib zai ce kwarai da gaske ai mun kashe shi saboda kafiri an gane wannan ko to suna da wato fahimta wanda yake burkatse wanda jahilcin ya janyo musu har ya zama to sun kashe sahabi mai darajar gaske amma suna ganin sun kashe kafiri Allah shi kiyaye na biyu alharuriya. daga cikin sunayen da ake kiransu da shi akwai alharuriya لكبوا بالهرورية نسبة إلى المكان الذي خرج فيه أسلافهم أمس لقبي da suna haruriya dangane zuwa ga wurin da ainihin wato magabatan salafin su salafin khawarij wurin da suka yi tawaye zuwa gare shi ina man shakku wa kharaju an jaysh ali radiyallahu anhu a lokacin da suka suka tsaki kuma suka yi tawaye daga sojojin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an gani sun tsage sun yi tawaye ga sojojin Aliyu radiyallahu anhu to shin yana nuna cewa idan ana kai yin tawaye gare ka ya nuna kenan baka da gaskiya da zarar an ganka to kai wane ya rabu da kai wane ya rabu da kai alama ne kenan baka da gaskiya kenan ga Aliyu bin Abi Talib wajen mutane dubu arba'in sun rabu da shi daga nan kuma ga 'yan shi'a sun zo a cikin sojojin Aliyu aka samu ko yan a suka mai tawaye to anan sai ce to tun da kaga an samu yan a sojojin aliyu an samu yan kawari to ya nuna aliyu bin abin ali ba da gaskiya inda yana da gaskiya ya kamata gaba ɗaya mutanen su zama sun dunkule kana samu yan tawaye ko guda ɗaya shin ya wannan fahimta fahimta ne mai kyau a'a ana iya samun mutum mutumin kirki amma kuma Allah ya zarbe shi da mutanen banza wannan kyakkyawan misali ga Aliyu bin Abi Talib mutumin kirki ne amma kuma Allah ya jarabe shi da mutanen banza da yawa suna amfani da shi don su cimma wani buri an gane wannan ko ana samun irin wayannan fattajahu ila hadha al-mawdi sai suka fuskanci wannan wannan mawdu'in wato ma'ana su wayannan mutane wanda suka yi tawaye daga rinjinan Aliyu sai suka fuskanci wannan wajen inda ake kiran shi Harura fa nusibat hadhihi ad-da'ifa ilayhi an gane ko shi wajen ana kiran shi harura sai mutane suka yi tawaye suka je suka yi sansani a wannan wajen da suka yi sansani a wajen suna ta bautan Allah a wannan wajen sai aka danganta wannan kungiya zuwa ga wannan waje aka kira su da suna ne haruriya haruriya wato ma'ana mutanen da suka yi tawaye ga Aliyu suka je suka yi sansani a wannan waje mai suna Harura wa huwa mawdi'un qaribun min al-Kufa wato shi wani waje ne wanda yana kusa da kufa musamman harura ana kiran wannan harura an gane to wannan shine dalilin da yasa ake kiran ɗan kawari haruriya eh asali na uku ashura ana kiransu da suna ashura wato masu siyar da ransu وأما سبب هذه التسمية فهي نسبة إلى الشراء الذي ذكره الله تعالى في قوله أما سبب وانا أنبتو na ainihin ashura wato dangane ne zuwa ga wato siye da siyarwa allazi zakarahu Allah fi qawlihi inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna cewa lallai Allah ya siya daga mu'minai ya siya wurin mu'minai ya sayi rayukansu da kuma dukiyar zai ba su aljanna an gari to su yan kawari suka ce wannan suna ashura an samo shi daga wannan aya ne baka su ne shura saboda sun fiye da ransu Allah ya sayi rayukansu Allah ya sayi dukiyarsu zai ba su aljanna an gari kenan bi hazal ijbar duk dan kawari dan aljanna ne saboda Allah ya riga ya sayi ran shi Allah ya sayi dukiyarsa kuma ga doron nasa alqur'ani nan na'am wa qawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah daga cikin mutane akwai wanda ya siyar da ransa dan neman yardan Allah sai a cikin kungiyoyin duniya gaba ɗaya wace kungiya ce ta fi siyar da ranta kamar mu su suna suna fadawa cikin kundumbala mai ban mamaki fiye da kowa na ba gane wannan za a iya sanya wa mota ba ma ba a ce mutum ya shiga ya je duk inda aka taru ya ce fasa wannan bomb din ya san mutuwa zai yi kuma zai ci na bakan gani a cikin kungiyoyin musulunci gaba ɗaya babu kungiya yar kundin bala mai fadawa cikin hadari kamar su su kaka mudin nan suka ce mudin nan mu ne masu tsayar da rai domin addinin Allah ya ci gaba su ne suke suka kowa iya kuna bakin wace kaga ana kundin bala ana kunan bakin wace to galiban yan hawari su ne kan gaba kan wannan al'amari na'am wallahu ra'ufun bil Allah ta'ala bai tausayi ne ga bayi wa yaqulu al ash'ari fi sabab tasmiyatihim bi shurat abi musa al ash'ari an abi hasan al ash'ari wato yana cewa game da ambatansu da suna ashura shura wato dalilin da yasa aka samu wannan suna shura sharai na قولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله faɗin فقر wato mun siyar da rayukanmu wajen da'a ga Allah mun siyar da me rayukanmu a wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ai bima ai ina hadin janna ai mun siyar da ita da aljanna wal khawarij yaftakhiruna bi hadhihi at-tasmiyah su yan khawarij suna alfahari da wannan ambatan cewa mu ne shura mu ne muka siyar da ranmu domin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala an da waƙi to masha Allah To, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dangane da neman taimakon da aka saba wanda wato ake sanarwa wato neman taimako na tafsir to yanzu yan uwa za su zaga a taimaka bi sabilillah lokaci ya fara ja yan uwa a taimaka wato a ƙara dagewa sosai wajen ba da taimako fiye da yadda ake bayarwa da saboda yanzu gaskiya mafi yawa al'amari ya ja misali ana yan uwa suna da sakarci wajen taimakon saboda haka idan kana bayarwa ka ƙara ƙara kuma ninninkawa ya ayu na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum na'am Thank you. na daga murya hukuncin zaɓe ana yin zaɓe mana musulunci ya taɓa hana zaɓe yanzu aka ce na a zaɓi shugaba yanzu sai muka ce mun zaɓi mala abdullahi mun yi rabi hukuncin zaɓe na demokradiyya amma an gani musulunci ka san dai bai demokradiyya me shi na ya mutu ya yake inda na tsago shi ya halatta da ya halatta ko to me yasa muke yi <laughs> wasu malamai sun ce yadda ka san muna cin yadda ka san kana cin naman alade in lura ya taso eh? ko musulmi zai iya shan giya in lura ya taso shine amsa din amma in ba lalura in akwai yadda za mu iya yi ba ma san shi ba ma san demokuraɗiyya in akwai yadda mu yi amma ba yadda za mu yi haka za mu amshe shi hmm? shi ne kawai to shi ga wasu cewa babu lalura saboda an riga an lizinta mana shi yanzu ba ba zai yi a ce a ce to mu ce ai Najeriya a zo a hukuncin musulunci ba zai yi sai a hankali ana karantar da mutane a hankali a hankali to nan gaba za ka zo ga mutane su da kan za su nemi abu tsarin Allah yanzu ga Saudiya ai tsarin musulunci suke bi Saudiya ba a demokradiya ana bin tsarin Allah ne to wannan yana ɗaukar lokaci ne ana gina al'umma ana yi musu tarbiyya ana ginawa ana yi musu tarbiyya zai kai matakin da su kansu mutane zuwa ce su abin da suke so kenan abu tsarin Allah a shi ne ina yawan kawo misali kamar yadda muke a wannan masallacin sai a zo a ce nan ne ake so a kafa demokradiyya zai yi a ce dukan mu ne Najeriya sai a ce me muke so a yi mana yadda muke a masallacin nan demokradiyya ba za ta zo kusa da mu ba ka san ba mu yi kama da ita ba ko amma in ka duba najeriya yadda take gaba daya akwai musulmi da kafurai, akwai jahilai akwai fasikai akwai kala-kala mutane wanda ba zai yiwu ba wanda kuma su din nan wayannan wanda ma kake ganin na banzan su ne suke da karfi wajen tsara mulkin da wajen mulkin kaga shi al'amarin na bukatan abu abun a hankali har Allah ya kawo lokacin da abubuwan zai yi sauki ga al'umma Allah ta'ala shi taimake mu eh na'am magana eh kira wa gwamnati ya kashe kashi biyu akwai muna kira wa gwamnati da Allah ka taimaka mana unguwanmu ba titi muna kira wa gwamnati da Allah makarantar da gina mana na firamare abubuwan su yi kaɗan da Allah ka taimaka mana da irin adalcin da take nan kuma ta mana adalci ai wannan ba wai inkari kake mata ba wannan ba matsala an gane amma matsalar muna gaya wa gwamnati zaluncin da take yi din nan da da ainihin wato da zalunci da fasikanci da danniya da kaza to wallahi ta daina in ba ka za mu yi addu'a Allah ya wargaza ta irin wannan shine haram shine ake cewa baya halatta a haukan mumbari a ringa wannan inkari duk malamin da ya hauka ga yana ta gwamnati kaza azzalima ce fasika ce waye waye waye waye shi kanshi ya fita zalunci saboda musibar da yake so ya jama al'umma ya fi abin da gwamnatin ce yi a gani ya halatta an kaga mutum na yin wannan to in ma ya zama to yana da fahimta irin na khawarij ko ya zama to jahili ne bai san sunna ba amma yana da awan malamin sunna ne shine gaskiyar magana Thank eh. you. la akwai masu ɗaukar ɗabi'u na khawarij amma ahalin suna ne jahilai kamar da gaya ma na ce wanda zai fito kan mumbari ya ringa shugaba kaza zalimi ne fasiki ne dan dan luwadi ne kaza kaza za mu yi addu'a Allah ya ke mana shi Allah ya wulakanta shi Allah ya kaza wani ahalin sunna ne a makaratun ne bai shi shi ba an gane wannan ko bai tsaya ya karanci sunna yanda ya kamata ba amma yana kishin sunna to sai ya fada cikin wannan abin shi bai ma san aqidan da ya fada ba shi ka ce mai kawari ce su su ai kuma kawari shi a yanzu ma yake jin labarin wani suna wai kawari a gane to wannan mai da'awan sunna ne amma jahili yana buƙatar a tsaye mai da hujja a kusan mai da shugaba to wannan kuma mafi yawan malaman da suke yin wa'azi akan mumbari irin wannan irin wayannan ne an gane ba wai asalin yan kawari sun bane dan mafi yawa wanda kake ganin akan mumbari suna da awon sunna suna kuma kishinta amma matsalan an ki tsayawa a yi sunna kyakkyawan karatu Ba anan sai ga ana ta fadawa cikin wasu aƙidu ba sani ba to shine dalilin da ya sa dole ne a gare mu mu karanci aƙido aƙidun nan na aƙidun duk mu karance su san manufofin kowace kungiya da zaran ka ji wani malami yayi magana suka ce wannan aƙidan na mutazilawa ne wannan aƙida na khawarij ne wannan aƙida na shi'a ne wannan malamin ba suna sunna bane saboda ka karanta ka ga manufofin kowace kungiya an gane to saboda karatun firak yana da matsar muhimmanci domin zai wayar da kai ka gane kungiya mai kyau da mara kyau ko kuma wani malami idan ya fara sunan wannan akida zaka iya fahimtar shi cikin sauki na'am an ce an samu taimako 2240 Allah ya saka da alkhairi amma kamar yadda na faɗa taimakon ya ja baya kwarai da gaske saka muna kira zuwa ga al'umma a ƙara dagewa in an ce dubu biyu za mu ringa samu har zuwa lokacin da muke so har zuwa lokacin ramadan ku lissafa dubu biyu ku gani kun ga ana neman wannan taimakon a haka wani za su ga cewa ana samun miliyoyi ne ana samun kuɗi ne masu yawa ko ba ka ba kaga an nemi taimako dubu biyu aka samu yanzu da wani abu in wani ya zo zai ce ana ta tara kuɗi ana ta tara kuɗi saboda haka ya kamata din da gaske a tara din da Allah kada wani ya ga kullum ana neman taimako ana nema ana nema amin amin yau Allah ya ƙara buɗa muku sannan masu kishin yin abun ba su da shi Allah ya ba su iko an gane wanda kuma suke da shi da Allah su ƙara dagewa wajen menene yin al'amarin domin wani al'amari ba wanda za su yi mu ne za mu yi shi in an ce ana neman taimako dubu biyu dubu biyu a ce kaga muna neman taimako a wata sau nawa kenan so hudu dubu biyu so hudu dubu takwas to dubu takwas so sha biyu mu ce so sha biyu ma gaba daya kaga dubu casa'in da wani abu amma wanda yake ji ana neman taimako daga nesa ba da ce ba kullum dubu hamsin hamsin ake samu ko zai tsaya daga waje yana an tayo da mangalu cewa ana ta samun kuɗi ana fata samu. yace kudin da ake tarawa anan kullum baka ci ana neman taimako ku fahimta to saboda haka ku da kuke nan ku san dubu dubu yake samu wanda yake waje yana tuffu kuban shayi yana shan shayi billahi lazi abin da yake tunani ana samu ba ƙananan kuɗi bane saboda haka wato kun gani in ana yanzu ma yanzu na wata nawa yanzu wata ya shekara ya abin nan a ramadan ma muke magana to wata nawa to wata bakwai to dubu biyu a ce dubu takwas to bakwai dubu takwas to bakwai ya zama da hamsin da wani abu dubu hamsin da shida kuma nawa ake bukata domin a yi wannan karatu kaga ana buƙatar akalla ana kamar ana bukatar mu ce muna bukatar miliyan ɗaya gaba ɗaya da kure da abubuwan da zamu gabatar gaba ɗaya da komai da komai misali an gane daga saboda ma tabbatar da wannan abun muna so za mu kawo mutane su ga wato program ɗin nagarta su ga kuɗaɗen da ake karɓa na tafsirin domin su gane ma kansu in akwai wanda yake so ya ɗauki nauyi shi da kanshi ya je nagartan ya tambaye su nawa ake kashewa a nagartan wai za mu kawo za mu kawo eh, wannan takardar nagarta din kowa ya gani kowa akwai wanda zai sauki nauyi shi kadai an gane wannan ko kaga in aka nuna wa mutum ya ga nawa ne ake kashewa nawa ne ake kaza to zai san a ah, in shi zai iya daukar nauyi zai dauki nauyi shi kadai misali wannan shi in kuma akwai taimakon da zai iya bayarwa sai ya bayar to wannan yana da amfani insha Allah duk sanda muka samu lokaci takarda na hannunmu wanda muka amsa daga wajen nagarta wanda ta rubuta in za ka yi minti talatin ga abin da za ka biya in awa ɗaya ne ga abin da za ka biya ga kuɗin a dunkule ga kuɗin da ake biya ta, ga kuma ragin da aka yi ga kaza ga kaza ga kaza komai a rubuce kaga sai mu miƙa ma an kana da taimako da za ka yi kai kanka ko kuma wato akwai abin da za ka bayar mai tsoka misali dan kila wani bai san ko nawa ake bayarwa shi sa yake bada ake bada dubu biyu mutane sun taru wajen su a ce ka zance su hamsin mutane hamsin nawa ka bayar kenan eh taimakon nawa ka bayar su hamsin na ka kowa ya bayar da naira ashirin da biyar biyar kenan inda a ce kowa ya bayar kowa taimakon da ya bayar naira ashirin da biyar biyar mutane hamsin kenan ba balantana ya za masallacin na mun fa hamsin eh? to kaga Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk